Allah ka bada shugabancin mu gare shi Allah ka ba da shugabancin mu ga wanda zai yi aiki da dukiyar mu a cikin jihar mu ba wanda zai dauke da dukiyar mu ya kai wata jiha ba ya kai wata jihohi yana mubazartar da su Allah duk wanda a haka nan Allah ga ka ba shugabancin mu kawai mu ɗauki kawai ƙuri'a mu baka ka tayi ka dauki kuɗin mu kana ba sarakunan banza da yoyi kai ka dubi kuwai waɗanda ma'aikata kuke aka zo shekara nawa ana zalunta ko ana ɗebe mun kuɗi ana zalunta ko aka ce ilimi aka tallafa ma aka zo aka tambaye shi yana ga mai alkabba ba haka ce ba ina kuɗin ina aikin da aka yake shi na ga mai alkabba to wanda zai yi mana aiki shi muka so ba wanda zai ba mai alkabba kuɗin mu ba mai alkabba mi mai alkabba shi muka zaɓa don a don a don a busar da kayayyakin mu gare shi da shi da mai alkabba duk Allah ka wulakantar da su Allah ka karya su Allah ka wulakantar da su wanda ya goya musu ba Allah ka rubuje shi Allah ka wulakantar da su Allah ka jaho musu bala'i Allah ka jaho musu kankanci Allah amanar da son ka ci samu Allah ka hidda mana ita Allah ka hidda mana amanar da son ka ci samu Allah ka hidda amanar da son ka ci samu Allah ka gwada mana son kankanta Allah ka kawo musu wulakanci wallahi ba mu kyalewa waɗanda azzalumai su cigaba da danne mana haƙoƙinmu ko ƙarya ake muna kullum ƙarya